daidai da uku ga watan Afril shekara ta dubu biyu da goma a cigaba da karatun littafin allimu auladakum akhlaqar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kisasun wa mawakifun wa ibar na muhammad siddiqul manshawi allah madaukin sarki ya ji ƙanshi wannan risala malam ya rubuta ta tana kunshe da wasu daga cikin ɗabi'un annabi na farko malam ya ce zai yi bayani akan ɗabi'an nan ta annabi na cika alkawarin da duk manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi shin alkawarin nan annabi ya yi ma mutumin da yake musulmi ne koko ba musulmi ba shin alkawari ne da ke tsakanin shi da 'yan adam 'yan uwan shi ko alkawari ne da ke tsakanin shi da mahalicin shi wanda suka yi alkawarin nan da annabi ƙasa yake da annabi cancan a matsayin shi na wanda yake da dangantakan jini da annabin koko ɗaya daga cikin sahabban shi ne muddin dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi maka alkawari to sai ya cika maka to in ba manta ba a jiya mun ɗauko bayanai gane da irin yadda aka samu sayyida zainab ita zainab ya ce ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma mijinta mai suna abul as wanda a zangon farko mun ji cewa shi abul as sanda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allah madaukin sarki ya aiko shi a matsayin manzo to an samu matsala dangane da shi bai musulunta ba mun fahimci wannan da kyau ko sai ya zauna a kafircin shi kuma haka ya tabbata a kafircin kamar yadda za mu je na tsawon wasu shekaru a inda ita zainab ta zauna a kan addininta na musulunci ita kuma da irin yadda al'amura suka biyo baya kakkumanta kafaran makka sun zaunar da shi abul'as biyan da suka shiga suka fita domin su ga sun raba shi da auren shi da matan shi sun yi da duk wani kwaɗayi da za su shafa mai zuba a baki sun yi to amma sai ya rike alkawarin da ke tsakanin shi da ita bai ci amananta ba kasancewar irin yadda ya same ta da kyakkyawan tarbiyya da kuma ladabi da biyayyan da ta samo asali daga irin tarbiyyan da annabi da kuma sayyida khadija suka yi mata abul as ya yi kokari a wannan lokaci duk da kafircin shi to shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama farkon al'amari bai raba tsakanin aurensu ba sai ya batta da mijinta haka suka zauna na tsawon waɗannan shekarun to amma a lokacin da aka taho yakin badar sai shi as duk da cewa shi sirikin annabi ne to sai ya shiga cikin ayar waɗancan kafirai aka taho wannan yaƙi a matsayin yana adawa da annabi to haka suka zo amma sai allah maɗaukin sarki ya sa aka kama shi a matsayin bursunan yaƙi to haka dai ya zauna yana jiran fansa a sanda mutanen garin makka suka ji labarin cewa annabi ya kaɗa kugan ba da fansan waɗannan bursunonin yaƙi to mutanen makka sai ya zama kowanne daga cikinsu ƙoƙari yake ya aiko da ɗan abin da za a fanshi ɗan uwan shi to ita ma zainab yar annabi sai ta 'yan kullo 'yan kuɗaɗe sai ta haɗa da abun wuya wanda sayyida khadija ta ba ta wannan abun wuya a daren da take tarewa take a matsayinta na amarya da angonta as kamar yadda muka yi bayani da cewa shi annabi ya san da wannan abun wuya sannan daga gani sai ya gano ai khadija ne ta yi aike da shi kuma gano ai zainab ne ta yi aike da shi to anan sai ya magana ya ban baki aka maida mata da kudinta shi kuma annabi ya kira shi ya ce za mu sallame ka dama ƙur'ani ya ba shi wannan dama fa'in ma mannan ba'adu in ma fida ko dai a kyala mutum a ce a mai kora da hali ko kuma kai tsaye ya biya fansa to amma kar kuma ta aje mun ji irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi ma 'yan kwamitin karɓan fansa yayin da yake son a rabu da abul as ba sai an karɓi komai ba to a nan sai kira shi ya keɓe aka tattauna da cewa to shi kuma ya turo zainab ta dawo gida saboda shi kafiri ne ya ƙiya musulunta jama'a kun gano wannan da kyau ku to bayan da duk waɗannan abubuwa suka faru a yanda suka faru abul as ya zaman shi a garin makka a matsayin shi na kafiri ita kuma zainab mun ji cewa daga komawan shi sai ya turo ta gida madina wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya zauna tsawon shekaru shida a matsayin shi na goro. yana kallon matan shi tana madina ita tana musulunci shi kuma yana zaune a garin makka yana kafirci inda za ku gane babu ta a duniyan nan irin kafiri shi ba zai musulunta ba in yi musulunta kuma ga matan shi nan ya ɗauka to amma ya ƙi haka ita ma zainab ta zauna tana sauraron musuluntan shi har tsawon waɗannan shekarun to abubuwa sun faru da yawan gaske bayan abincin da ya faru to shine za mu bi malam ya ci gaba da bayyana mana wannan hadisi a hankali kuma a takaici. a inda yake cewa wa kama abul as bi makkata abul as bayan da ya turo zainab sai zaman shi a garin makka wa aqamat zainab inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil madina ita kuma ta zamanta wajen mahaifinta a garin madina hina farraka bainahumal umar islam yayin da addinin musulunci ya raba tsakaninsu domin allah madaukin sarki ya saukar da aya da cewa bai kamata ba ko bai halatta ba a ce mace musulma ta zauna a ƙarƙashin auren wanda ba musulmi ba ina fata mun gane wannan da kyau bala ya ce hatta iza kana ƙubailal fatihi ana dab da za a yi fatihu makka a wannan lokaci ne kharaja abul as jiran ila sha sai abul as ya fito a matsayin shi na ɗan kasuwa kar manta mun yi bayanin irin sana'o'in shi da irin karbuwa da irin aminci da yake da shi akan dukiyar al'umma da suke hannun shi kuma gano wannan da kyau ko ɗan kasuwa ne shahararre to ana dab da za a yi fatuhu makka sai abul as sai ya fita zai je fatauci zuwa ƙasan sham wa kana rajulan ma'amunan shi mutum ne amintacce mutumin kirki ne baya ha'inci baya yaudara ya fito wannan kasuwanci ne bi malin lahu wani ɓangare na janin da ya fito da shi dukiya ne mallakan shi sannan wa amwalun li quraishin wa amwalin rijalin min quraishin sannan wasu ɓangare na dukiyan da ya fito da su na wasu mutane ne daga cikin ƙurashawa suka ɗiba suka bashi ha ma'ahu irin yadda in za ka tafi kasuwa sai a baka sautu ko mun gane wannan an baka ka je kai kasuwanci ɗan abin da suka samu su masu ɗan rarruma kai ma abin da ka samu sai ka kwashi naka ka an tara mai kuɗi mai ɗimmin yawa aka bashi ina fatan mun gane wannan da kyau a matsayin shi na babban ɗan kasuwa wanda ya ƙware wajen iya fito ko mun gane falamma faraga min tijaratihi a yayin da shi abul as ya gama wannan siye ɗin shi da siyarwa ya siyo kaya masu ɗimbin yawa wa aqbala kafilan sai ya baro garin sham ya fuskanto ya tinkaro hanyar madina zai wuce makka lakiyadu sariyatan li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai sariya rundunan yaƙi ta annabi wanda annabi yana tura ta tana kai 'yan farmaki 'yan garuruwa suna yada addini waɗanda suke taurin kai kuma afka musu to sai ya zama sun haɗu da shi fa'asabu ma ma'ahu sai suka kama dukkanin dukiyan da ke tattare da shi wa ajazahum hariban amma shi da yake jarumi ne sai ya tsere musu amma dukiya dai an ansa ina fatan mun gane wannan da kyau kamar kai ne ka taho da dukiya sai kwastam su biyo ka sai a kama 'yan tirirorinka kai kuma cin da kana hakan 'yan karaman mota ne mai gudun tsiya to sai ka bi hanyar bayan gari sai ka gudu to shine abul as ya guje ma waɗancan kwastam ɗin da suka biyo shi amma dukiyan da ya siyo ta shiga hannu kuma gane wannan da kyau ko to ku bi mu Mugu wancan sariyan shin za su je su tara dukiyar ne su kona ko ko yaya za su yi ai abin sai an bi baya ina fatan mun gane wannan da kyau shi kuma abul as ina ya yi shin ya koma sham ne ko ko ya koma madina ne ko ko ya yi maka ne ina fatan mun gane wannan da kyau shi duk inda ya je yana da mafaka falamma kadimata sariya bima a min malihi yayin da wannan runduna ta taho cikin garin madina da abin da ta anshe a hannun abul'as aqbala abul'as ta hatallai da sai abul'as ashe ya makale a wani waje ne a dab da shiga garin madina sai da dare sai shigo sadaf sadaf sadaf sai ya karaso yana tambaya yana tambaya hatta da khala ala zainaba binti rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har sai da ya je ya shiga inda zainab matan shi take yar manzan allah ko mun gano wannan da kyau ko to me abul as ya zo yi <clears throat> akwai wanda zai mana wannan tambaya ya zo musulunta ne eh me ya zo yi na? ha? follow up ya zo? <laughs> jawabin gane wannan an ya ga abin da aka yi mai sanda yake bursunan yaƙi ku to ne sai ya zo to kai tsaye sai ya wuce sai ina sai wajen zainab fastajara biha ya je ce ina roƙon arziki don allah ki rufa min asiri ki saka ni cikin mujawaranki ki saka ni cikin alfarmanki fa jaratu. to ka san mata da miji malam ina fatan mun gano wannan da kyau duk da raba tsakaninsu to tana son shi shi ma fa to dan Allah wanci kar a manta da tsohon alkawari ina fatan mun gano wannan da kyau tsohon alkawari na aure fa <laughs> ina fata an gane to sai ta tuna ka san ce da tsohon da sabon gini ai wanda ya bi ko eh eh mana su yan bariki sun ce a ƙara tuba ne ko allah shi kyauta waje a fi talabi malihi shi fa ba ya zo musulunta ba ne kuma ba ya zo a bashi matan shi ba ne me ta hoyi dukiyar nan ya biyu yasa in dukiyanka ya makale kai ma sai ka bi inda ka san za ta fita ko mun gano wannan da kyau ko amma fa diyan da za ka bi kakka sake ka bada cin hanci saboda za ka yi asara goma da ishirin ka yi asarar imani sannan ka dace da tsinuwa sannan a wani lokaci dukiyan ta ki fita don in wani kusa ya ga dukiyanka yana so kawai shi kenan sai ci an kwace ita maka mazuran banza kawai sai ya kwashe sai kuma ya je handali ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka bi inda ka san in ka faɗa za a baka a baka in ba su baka ba sai ka bar ma mai duka ina fatan mun fahimci wannan shikenan in ka bar ma Allah madaukakin sarki akwai ranar kin dillanci ran da waɗannan kayan sai an zo da su tsaf sai a bincika shin ya dace a karɓa in ya dace shi in bai dace ba kuma to allah maɗaukin sarki sai ya sake hukuncin allah ya sauwaka falamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila subuhi ka abul as ya shigo garin madina ne da yaushe tunan ya kwana asba na yi annabi ya fita masallaci fa wa kabbara nasu ma'ahu sai da annabi ya kabbara sallah tsaf mutane suka yi kabbara irin shirin nan da yake ana yin du'a'ul istifta sarahat zainab min saffin nisa sai zainab ta ɗaga murya tana can cikin sahun mata ya ce mata ba su zuwa masallaci wa ya ce jawabin gano wannan da kyau ko yana daga cikin bid'a ma mata su daina zuwa masallaci haka kawai matan salaf suna zuwa masallaci kowane sallah jama'a a azahar la'asar magarba isha'i sallan juma'a sallan idi sallan roƙon ruwa sallan kusufi gaba ɗaya mata suna zuwa sallah ba wani wanda ya ce a hana su har ma annabi cewa ila wa ima allahi masajidan lahi kakko hana mata bayan allah zuwa masallacin allah sai dai su kuma an sa musu dokan in za su fita kar su fita sun sa turare ina fatan mun gane har ma an samu wani tangarɗa wata ranar sayyidina umar yana kan mimbari yana hudu ba sai ya ja wannan hadithi sai ɗan shi mai suna bilal ya ce tab ai muku sai mun hana su saboda matan sun canza umar ya ce kai cewa nike annabi ne fa ya ce kar a hana su ya ce to ai matan sun canza ya ce to na gaya maka annabi ne ya ce to gaskiya su dai kawai irin dai kunkunan nan haba haba haba umar ya ce to amma dai kai allah ya tsine maka albarka kasa umar baya wasa a taba annabi eh umar ya tsini abladan umar ya tsine maɗan shi bilal ba umar bane abladan umar ne kai mun gane sai da ya mai tsinuwa kafa uku ko mun gane wannan da kyau ku ya ce kuma har abada ba zan ƙara magana da kai ba hadisi ɗaya ya saba ma amma yanzu kawai sai ga mutum ya taso ɗan daɗe kamar ragamar raƙumi ya zo ita ta take hadisan manzon Allah an jima kuma ka ce wai shehi ne kafiri ne ba kana ma hadisan manzon Allah ta wili kana murkushe hadisan manzon Allah kowa ya shiga ha'in tetayin shi wallahi annabi ba abokin wasan wani da kadari ba ne ko mun fahimci wannan da kyau ko kowane fitsararre ya taso sai ya rasa inda zai fi tsarin shi sai kan hadisan annabi kuma wai sai a ce wai a rabu da mutane a haka saboda kawai an gano wallan annabi to wallahi in dai muna raye mu da ire-iren mu ba za ku huta ba wajibi ne ko dai ku samun mahadisan annabi su zauna lafiya ko ma ku zauna lafiya ko kuma wallahi haka za ka mutu ba imani ko ba ka nutsu ba saboda kullum kai da kanka in za ka miƙe kai ƙarerayin sai ka ce to in dai bayanin nan akwai hadisi a tuni ne istisna'i ka faɗi kawai jama mun gano wannan amma kawai sai a zuwa dinga rusan hadisan annabi gashi mata ne suka fito sallah ita ma zainab tana cikin sahun mata sai ta bari annabi ya yi kabbara shi sa yanzu ka yi aure ka auri mai hazaƙa wacce ta san ya kamata ko mun gano wannan in ba a riga an daidaita cikin sahu ba ta faɗa abin take son ta faɗa wani sai ya zaga ina fatan mun gane wannan da kyau amma sai ta bari kowa ya daidaita annabi ya yi kabbara kowa ya yi sai ta daga sauti ta ce ayyuhan nas ya ku mutane shi ma annabi ya kamata ya dan saurara ko <laughs> ina fatan mun gane ba maki neman agaji za ta yi ta shiga halin matsala inni kada ajartu abul as bin rabe ta ce na saka abul as dan rabe cikin alfarmata kawai sai ta yi ta yi kabbara ta ci gaba da sallah falamma sallama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min salati yayin da annabi ya sallama sallan shi aqbala ala nasi sai fuskanto inda mutane suke faƙala sai ya ce ayyuhan nas ya ku mutane hal sami sami'tum ma sami sami'tu kun ji abin da ni na ji jama'a mu gane qalu na'am sabe suka ce ƙwarai da gaske ya lallahi mun ji Ƙala to sai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina yi muku rantsuwa da wanda ran muhammad yake a hannun shi ma alimtu bi shay'in min zalika duk wannan bikin da ake wallahi ban san shi ba ban san abul as ya aiko a sa shi a cikin alfarma ne ko ko ya zo da kan shi ne wannan jawabin da wannan yata wata yi wallahi ban sani ba jama'a mun gano wannan da kyau ko kaga yarinya na neman ta saka manzan Allah cikin wani abu kuna fahimtar wannan da kyau na bai ce wallahi ban sani ba sau da dama shine kuke ganin mutane idan wani abu ya faru sai su meke musamman gabanni ko malamai suna kokarin bayyana wa mutane gaskiyan abin da suke a kan shi wani takadari misali in yanzu ne kawai sai meke cab ya sani rabu da shi sun kulla abinsu ne kawai haka ne ko sai a waye gari ka je ka shiga bala'in da baka san ranar fitan shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau ka je ka yi karere ka faɗa abubuwan da ma an zalallahu bi hamin sulfa ko mun gane to shine sai yake cewa hatta ito ma sami ito wallahi ban ji abin nan da take faɗi ba sai yanzu ko ban ma san da shi a ƙasa ba annahu yujiru alal muslimina adnahu mun gano wannan da kyau ko ya ce amma fi ku sani a musulunci tuntuna annabi ya karantar da wannan karatu na ƙasa da ku wanda ba kowa ba in ya je ya ɗauko maku aminci da amana kun gano wannan da kyau ko ya ba wani ya saka wani cikin alfarman shi to ko mun kankantan shi da kuma wulakantakan shi to haka zai zauna an amince da shi Ko mun fahimci wannan da kyau ko yas'a bi zimmatihim adinahu man sarrafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka gama wannan sha'ani a masallaci kowa ya ji abin da ya faru sai annabi ya shiga alabnatihi wajen ishi zainab faƙala ya ce ai bunayya ke yata akrimi mathwa ki kyautata mashi shi wannan baƙo naki wala ya ilayki amma kakki ba da kanki gare shi domin fa'in na ki la ta na lahu bai halatta ya kusance ki ba sam ina ta mun gane wannan da kyau Sau da shi kafiri ne ke musulma ce amma duk wani abin da ya dace a yi mai to a kyau da ta mai mun amince mun kyale shi shi sa matsayinka na babba idan na ƙasa da kai ya zo ya nema alfarma kai mai maza kai mai wannan alfarma kuma mun gane wannan da kyau ku in ka kai alfarman a lokacin da ya kamata in ya hutse sai a waye gari alfarman ta ƙi yiwu tana yi annabi bai ne ta bai mai gace ce ke kake mana maganan banza kuma gani an ƙi a ba da alfarman sai a waye gari ƙila yana nan a makale yana ji kafin a neme shi sai ya tsere kai kuma ka kunna ma gidanka wuta baka sani ba ita kuma sai ta silala sai ta bi shi kuma gane ko yakka ne ta zo da saurayi da baka so tsuwa za ka yi sai ka kira ta ka zaunar da ya ta haba wanci me ke damunki ka faɗi duka wanda na gaina zuwa gidan nan ba ai ba ni ne na ce ya rika zuwa kaza kaza kaza kaza ai mutumin kirkin ce to ki bari zan maki bincike a kan shi kin san abin da kike so shi nike so da haka za ka fara mata in ka je kawai bincike tsab sai ka kira daga ce to ana yi bincike amma akwai sauran bincike da zan kawo maki kaga ka zo mata da shauƙin an yi bincike tana son ta ji sai ka ƙi faɗi sai ka ce akwai saura kun gane wannan sai ka tafi wani lokaci ƙara kiran da ka ce bincike ya kusan zuwa ƙarshe na ƙaro wasu bayanan ma kaga tana can za ta fara tunanin to ba bana can na bincike malam kaka sa musu ido kiranta na hudu da za ka yi sai ka nuna mata to wancan gaskiya kin yi da ni ubanki ne da tunanina da hangen nesa da ilimina da kaza da kaza da kaza na gano cewa wani bai dace da ke ba saboda ka kawo abubuwa na gaskiya kawai sai ka faɗa ba daga yau ina ga na raba tsakanin ku da allah ki bar wannan al'amar amma da dai ban gano waɗannan abubuwan ba abin da zai hana ban bashi cikin girmamawa to sai ta ce ta haƙura amma an ka ce kaza ta nan tana kallon waɗannan fina-finai na fitsararrun kano shikenan sun gaya mata yadda ake in za a <laughs> a mata cuwa-cuwa irin wannan shikenan kawai sun karantar da ita mugun darasi sai ta gudu kun gane wannan da kyau ku kalli da yadda annabi zo cikin yan kalmomi kawai ya faɗi magana ya ƙara gaba da aka yi wannan kuma ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السرية سيكما aika ma wadancan mayaka. الذين أصابوا مال أبي العاص waɗanda suka ƙwato dukiyan abul'as faƙala lahu bar ku ji dattijo wanda ya iya tsari sai annabi ya ce masu inna hazar rajulun minna haisu kada alimtu wannan mutumin da ya zo wajenmu kun san matsayin shi a wajenmu wannan abu ne sananne ba sai an maku bayani ba asabtum lahu malan na ji labarin 'yan dukiyoyin shi kun kwaci fa'in tuhusinu wa taraddu alaihi lalzi lahu in kun kyautata kun dawo mai abin da kun dawo mai da dukiyan shi fa'in na nuhibbu zalika annabi ce wallah za mu so haka mun gano wannan da kyau ko annabi ya masu kama karya wa in abaitum in ba kun ce sam ba za ku dawo mai da dukiyan ba fa huwa fai'un lahi alladhi afa alaikum wannan fai'i ne gara rabasa ne wanda Allah ya baku mun gane fa antum ahaqqu bihi kun fi shi cancantan wannan dukiya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa kake ganin annabi gwamnatin shi da duk wanda zai gwamnati irin ta annabi ba zai taɓa samun matsala ba. amma kai ɗan kama karya ne dole ka rika murɗiya da handama da babake ne saboda ka ciccika al'amura jiyan da annabi kira su shi ne fa Allah ya yi da shi gaba ɗayansa sa ƙarƙashin shi suke in ya zo ce kai ku ba wani kuɗin shi akwai wanda ya sai magana amma kalli yadda annabi ya fuskance su da magana na girmamawa da kuma girmama irin aikin da suke bai gwasale su ya zo ya ce kai sarkin namu ne kun gano wannan da kyau ku sai abin ya koma kabilanci amma kalli yadda mazan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fuskance su haka ake son kai ma ka ka zama mai iya magana da sanin ya kamata duk matsayin da allah madaukakin sarki ya baka kai ya buɗe ka faƙalu sai suka ce ya rasulallah bal na rudduhu alaihi suka ce za mai da mashi faradduhu alaihi sai suka maida mai da dukiyan shi hatta inna rajila la ya'ti Bidalwi. har za ga wani ya zo da yar guga hatta raddu alaihi maluhu bi asriha dukiyan shi gaba ɗaya wanda ya ɗauki guga wanda ya ɗauki buta wanda ya ɗauki kura wanda ya ɗauki lauje haka suka suka tara mai dukiyan shi gaba ɗaya la yafqadu minhu shay'an ba abinda wani ya danne komi sai da aka dawo mai da ita sun mahtamalahu ila makka sai ya ɗauki dukiyan ya tattara ta gaba ɗaya bai zame ko ina ba sai garin makka fa'adda ila kulli zi malin min ƙureshin malahu duk wani wanda yake da dukiya daga cikin waɗannan dukiyoyin da aka bashi ya taho fatauci da su sai da abul as ya maida masa da dukiyansa tsab mun gano wannan da kyau ko wa man kana abda ma'ahu duk waɗanda suka ba shi sautu da koma menene ya ba su yanzu wannan fa kafiri ne inda dukiyar shi ta kama zai iya bin ya tafiyan shi maka ya share kawai amma me ya bi kudin mutane ya bi saboda ya tsira da mutuncin shi amma za a ga yanzu wani inda zai samu abin da zai yi alfahari cikin gari bai da mutuncin shi ya zube ba zai iya taba dukiyar mutane ya mu'amala da ya ita yadda ya so ba abin da ya dame shi kuma wannan hadari ne a cikin imani jama'a bai kamata mutumin kirki ya zama bai damuwa da abin da zai kai bakin shi ko abin da zai sa a cikin shi ba. in kafiri zai kiyaye irin wannan amanar ina ganin mu musulmi mu muka da fi dacewa da cancantar mu kiyaye shine mu muna da ayoyi da hadisai waɗanda suke magana kan amana mun gane wannan da kyau sautu za ka ba mutum je ka siyo man kaza a hanya in ba kai sa'a ba sai ya taɓa wannan abin da ka aike shi kuma duk wannan abin yana yi ne da sunan musulunci in aka zo aka ce ga wasu waɗanda ake ce makafirai ko kaza sai kuma ya rika sa baki a kan cewa su ba mutanen kirki ba shi fa shi sa kowa ya je ma kan shi bincike ya duba ya ga shi mai amana ne shi allah shi kiyaye sun makala abul as da ya gan da ma mutanen maka dukiyoyinsu gaba ɗaya sai ya jawabi ya ce ya ma a shara quraish ya ku jama'a ƙurayshawa hal baƙiya li ahadin minkum indi malu shin wani daga cikinku yana da sauran kuɗi ko wani sautu da ya bani in je in yi mai a ƙasan sha'ar wanda ban bashi ba lam ya akhuzu wanda bai ansa ba sai da ya tabbatar da kowa ya maida mai da haƙƙe shi ƙalula suka ce ai kowa ka bashi abin shi suka ce fajazzakallahu khaira allah ya saka maka da alkhairi faƙada wajadnaka wafiyan kariman mun same ka mutumin kirki mai cika alkawari da kiyaye amana sannan kai mai karanci sai da ga mai yabo tsabko haka ake so kai ma ka zama mutumin kirki duk inda kai ka komo a rika yaban kakan abubuwan da kake amma ba al'umman da kake rayuwa a cikinsu su ce tab ai in dukiyanka ya je hannun wani to allah ya kiyaye rijiya gaba dubu kenan kowa baki ya ba allah wajibi ne ka zama mutumin kirki ka kiyaye da ya tabbatar da dukiyan kowa ta kai hannun shi qala sai ce fa'ana ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida babu abubuwa ta da gaskiya sai allah kuma annan muhammadu bawan shi ne kuma manzan shi ne gano wannan in kana da sana'a sai ka yi addini irin wanda kake so kun ji ɗan kasuwa ne yana da kuɗi amma daga ran da cefanen gidanka yi ma ake yi maula da ita kake rayuwa maula ta siduku eh to na rantse da allah addini dole ka yi jamu amma in ya zama ka tsaya da kafafunka za ka yi addini mai kyau irin wanda allah yake so yanzu wasu suka ce la ilaha illallah a irin wannan lokacin duka za su ci amma ga shi a gabansu ya ce na shi da babu an bauta da gaskiya sai allah babu labarin wani ya harare shi ba sai ce wallahi ma mana mana'ani min al-islam hu irin yadda aka kyautata man sanda na je madina babu abin da ya hana ni in musulunta tun can illa ta khawufun an ta zunnu an ni rattu an akula amwalakum ya ce wallahi tsoro nake kakku zaci cewa na musulunta ne don in cinye dukiyanku shi sa ne zama na madina Ba Allah ba ɗaya kanwan biyu lamma adda Allahu ilaikum yayin da Allah maɗaukin sarki ya dawo muku da dukiyarku wa min ha na gama raba mai haƙƙi haƙƙin shi aslamtu shi yasa na musulunta ko akwai mai magana ina wata mun gano wannan da kyau amma yanzu kana cewa za ka ba addini sai ce za ka dawo mana da jalin in dama ma jalin ka ne sai ni sai zagi sai a ta nuni ana gulma in kana zaune a gidansu ne sai za su kore ka mun gano wannan da kyau ko amma naka ne waye zai ce zai kore ka kan ne kun gane wannan in kai kai ma kanka aure in kace za ka yi sunna sai su harare ka ce za ta dawo gida in kai ka tsaya sai ka ce ta koma mana ina ba ta mun gane wannan da kyau in ka gana wannan ragwargwaragon kila ba maki bayan da ka iya ka gana maka duk barazana irin wannan jama'a kowa ya nemi sana'a ya tsaya da kafan shi jama'a addini sai da sana'a farko ta mun taɓa yin wani lacca mai wannan taken ku kowa ya je nemi yadda zai zauna lafiya kowa ya kiyaye zumunci ya kiyaye amana ya kiyaye yan uwantaka ya kiyaye kaza da komi ba kuma wai dukiyar da ka samu ta hanyar sana'a sai da sa ka ɗagawa ba kuma ya sa ka ɗagawa kuma ka shiga uku amma kuma kar ka yadda da kaskanci shi mumini yana da izza mumini baya girman kai amma kuma akwai izza walillahi izzatu walirasulihi walilmu'minina shi mumini baya bari a taka shi amma bai da girman kai amma in ka gaya wani abu zai nuna maka izza ne ina fatan mun gano wannan da kyau ba kuma na an ce kai ustaz bane sai ka tsaya kowane kare da duki ya rika taka ka wannan ba daidai ba ne. abul as ya musulunta amma jama'a ko ya baya sanda bilal ya musulunta zamanin da bilal ya musulunta ba wani rashin jali ne ya sa ya sha wuya ba ko rashin sana'a a lokacin addinin yana da zafi ne duk wanda ya musulunta ya ji jiki a lokacin kuma gano wannan irin su habbab bin irin su sumayya irin su ammar bin yasir wannan duk sun sha wahala a farkon musulunci waɗanda ba su sha wahala ba a farko-farkon musulunci ba su da yawa ba ina ba ta mun gano wannan da kyau su ma kuncin rayuwa da wahalhalu sun sha shi na daga cikin waɗanda za ka ɗauko ka ɗaga ba taɓa yin ruwaya ko harara an taɓa mai ba saboda shi yaro ne irin sai irin sali ibn abi sai irin su usman amma shi kanshi uban gayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ci bakar wahala babban aminin shi abubakar ba karamin wuya ya ci ba duk da ɗan majalisar dattabai ne a da a cikin ƙwarai shawar har da wuya ta wuya kunci ya kun sai da haɗa ina shi ina shi zai ban shi ba duka ake mai a abubuwa ne na rayuwa kawai suka zama mai matsaloli ku gano wannan da kyau ku shi kuma usman kun san ya fi abubakar ku ne kuma gane to ko kai fara da usman an jima za ka je a auna maka to kaga kowa zai yi kokari ya taka tsatsa kakka je ka bigi mai aunawa kaga ba za ka samu awo mai kyau ba kenan to sai aka bar shi amma sauran sabon ba karamin wuya suka ci ba da yawan su fa jama'a an kashe su ba a makannin da yawa wanda labari ma a tarihi tarihi bai yi hikayen su ba to lokacin musulunta waɗancan na farko ya sha bamban da sanda wannan ya musulunta kakkumanta sanda ya musulunta akalla ba ka sarabin mun ji cewa ana dauda fatuhu makka ne lokacin mutane da yawa sun samu daman barin maka sun je madina sulhun hudaybiya an yi har an warware waɗannan takaddan zaluncin da aka rubuta kuma fahimci wani shi sa duk da haka dai ya yi ƙoƙari ya musulunta sun makaraja sannan ya baggarin maka hatta kadima ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama har ya iso madina ya zo wajen annabi faradda alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya maida maida zainab alal nikahil awwal ya maida maida matan shi zainab akan wancan aure na farko aure na farko kenan me wannan ke nunawa ashe an dakatar da auren ne ko mun gano wannan da kyau ko auren an dakatar da shi ne lam yuhdis shay'an ba'da sitta sinin bayan shekaru shida ba wani abin da ya faru shi dai bai saki ba annabi kuma bai an sha'yar ba kuma gano wannan da kyau shi kuma bai zo ya musulunta amma da ya ga kyawawan ɗabi'u da kyautatawa irin na annabi da kuma 'yar annabi da yadda sahabbai suke ma annabi biyayya da yadda suka san ya kamata sai ga ya can ya rugo a guje ya zo ya karbi kalma shi yasa jama'a abin da ya kamata ya dace kenan a zama mutanen kirki masu da'awa da ɗabi'u da halaye na kwarai kaga annabi ya kiyaye mai alkawari da amana ita ma zainab ta kiyaye shi kuma ga shi irin amanan da ya gani ya yi kuma gano wannan da kyau amma kai ne sai ka ce ku rike mana shi wallahi cin da ka zo nan wajen sai dai ka mutu a nan ku ɗaure shi annabi baya addinin musulunci da ƙarfi ana son a bi ka a hankali ne a hankali har wannan bin da ake ma a hankali da bayyana maka mahasin na shari'ar musulunci ya sa kai da kanka ka gani ka musulunta amma a yanzu jama'a musulmi ne ke kyamatar da wasu addinin musulunci ta hanyar ɗabi'unsu haka ne ko ba haka ba a da an ka je kudu in aka ce na malam ne to shi ke sai a ɗiba amana da komi a ɗiba a bashi domin a wancan lokacin mutanen da ke zuwa wajensu mutanen kirki ne za kake ganin in ka je kudu za ga kowa malam suke ce mashi domin za a ɗauki kuɗi a baka za ka dara kuɗin nan bacin amana ko kwaya ɗaya a ƙasar ghana kuwa da sauran ƙasashen da ke wannan wajejen idan malam bahaushe ya je wajensu sau da irin yadda aka san malam bahaushe a wancan lokacin da gaskiya da alkawari da amana to cewa suke dan allah ya zo da su baƙaƙen maguzawa ne kuma macuta ne iso-iso. to amma ya suka ɗauki kuɗi suka ba malam bahaushe tsaban kuɗi sai bahaushe sai ya kiyaye wannan dukiyar sanda ka zo an sa sai ya ɗauki kuɗin ka ya baka in gona ne ya ɗauka ya baka in gida ne ya ɗauka ya baka ba cin amana ba rashin gaskiya to su baƙaƙen maguzawa ne saboda kirki suke ganin kai ai ba wanda zai wannan aiki sai dan Allah to ana nan al'amarin irin wannan fatauci da malamai suke yi to sai kowa ma in ya samu jali ya sai da gonan gado uwar shi ta adashi ta bashi jali shi ma kawai sai ya fada cikin harka yana zuwa ya je nemo kuɗi sai irin su ashanta ashanta din nan sai ga irin wannan ya dauka irin wancan na shekaran da ya gabata ne sai ya dumbuji kuɗi sai ya bashi to shi da masu ya zo nema yake wani sai zakara ya bashi sa sai aka waye gari yanzu a kasan nan babu wanda yake cikin wulakanci da tozarci wanda ba bakin komi yake ba irin malam bahaushe haka ne ko ba haka ba ne mu muka ja ma kanmu wannan kaskanci kuma wallahi sai mun komo cikin addinin mu kaskancin nan zai baro mu kowa zai iya mikewa yanzu za ƙasar nan ya taka ka ka kalli kabilancin kalli addinin dama addinin ne ya samu maka da martaba in ba don addinin mu kai din banza ba washe ba ba ma guje bane ne ai addini ne ya samu mashi wannan abu to amma kalli yadda muke ma addinin roƙon sa kai nan kashi malam ni na san sanda unguwan nan kiristocin unguwan nan in kirsimeti ya zo za su yanka kajinsu da bunsurayen da suka siyo ba su yadda su yanka sai an kai ma liman ko an kai ma wani malami a bainan jama'a ya fito ya yanka saboda mutane su shi da liman ne ya yanka amma duk da haka sun yi abincin kirsimeti sun aiko ma mutanenmu a gaban 'ya'yansa za a zabar sai a ce ba za a ci ba saboda rashin iya da'awa malam kuma a daga kallon su ana ce masu wai mai za su bikin kintsa mushi <laughs> maimakon mu kira su zuwa ga addinin sai muka bar su to gashi yadda suka miƙe kafa yanzu yanzu kai da kanka so kake a zo a zauna nakan da da suke ganin ya fi nasu suke girmama ka yanzu kai ne kake son su yadda da naka haka ne ko ba haka ne kana ce a zo a zauna a yi wani abu a yi wasu abubuwa amma a wancan lokacin ya kamata mu samu damar mu musuluntar da mutanen nan gaba daya su fahimci addinin Allah su malaman a lokacin damfara da cuta suka tsare kuma gano wannan lokacin wannan da'awan sunnan ba fara ba dan shekara 35-40 da ya wuce baya jama'a babu da awon sunna ba wani ahalus sunna duk yan ɗariku ne ke cin karansu ba babbaka matsiyata ba abin da suke sai lalata addinin allah wai har yanzu wai su ne suke da bakin magana me kuka yi duk wannan fitintunan da ke kasan nan ba ku kuka haifar da shi ba kafin abubakar gumi ya zo ya ce a komo sunna ba malaman ku ne ke kasan ba an gaya muku gaskiya duk abin da za ku yi ku yi kun cuci mutane kun lalata ƙasa sai a waye gari nan nan fa aka je da'awa ku je ku tambayi malam hassan idris a ba kowa ya san shi aka je aka zaunar da wasu fastoci aka yi masu wa'azi suka ce gaskiya sun fahimci wa'azin kuma sun gane addinin musulunci gaskiya ne amma kuma ba za su yi ba aka ce ko me yasa ya ce akwai dalili kuwa ya ce nan mahaifina shi da kanshi ya je ya samu limami muƙaddami ne ya ce yana son zai musulunta sai aka ce ba za a ba shi kalma har sai ya kawo ragon mahaifin shi da ya rasu da ragon mahaifiyan shi da nashi da na 'ya'yan shi bawan allah nan ya ji dinga kwadugo yana siyo raguna yana kawo malliman liman na yanka yana cinye kudin rago ɗaya ya rage ya ji ya ansa girbin dawa a wani gona ya taka toshiyar dawa ta yanke mai agara jini ta zuba ya mutu haka ya mutu bai musulunta ba ya ce a gabana kai wannan abin saboda haka yadda ubana ya tafi kan addinin maguzanci to addinin da kuke ƙi ne kuma kan haka zan tafi haka yanzu yana ƙin musulunci ne sakamakon fusa ta uban shi da aka yi yau da a ce an musulunta da su duka za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba a lokacin nan kafin fa a zo da kiristancin fa suna maguzan suna maguzawansu su waɗannan malaman su ke tashi su je su za su yi masu taron suna idan 'ya'yan suka haihu in matan suka haihu su yi masu taron suna su za su ɗaura masu aure kuma su je har suna ansan zakan da kai a hannunsu wallahi tallahi haka suke yi so da akwai maguza da suka musulunta suna ba da labarin abin da aka yi musu su suna mamakin yadda ahalus suna a yau suka zo suna masu wa'azi suna karantar da su duk waɗannan abubuwan babu amma in suka fara sa masa haraji waɗancan malaman sai ka rasa yadda za ka yanzu 'yan bana bakwai ne sun taso kawai suna mutane tsiwa me kuka yi wa da lalata ƙasa ba su da wasu kwamitoci na da'awa da ake fita ake mutanen nan wa'azi jama'a kwamitocin da awon mu lokaci sai sun je garuruwa sun musuluntar da mutane kafin sati da ya zagayo za a koma a ƙara karantar da su addini sai a je a samu mutane sun yi radda kuma in an tambaye su dalili sai su ce malaman ƙauyen can ne suka zo suka ce mana da dai ku musulunta ku yi izala gara ku koma addinin ku ya fi wannan kuma su da suna ganin waɗancan su ba zo sun musuluntar da su ba fa wasu sun ƙetaro gari i gari sun zo sun musulantar da su kuma yau sun ce su koma addininsu na gargajiya ya fi ma addinin da suke ana nan sai bature sai zo da kiristanci shi kuma kiristancin nan kyauta ne har ma an ka musulunta za a kawo ma injin jajjage za a kawo ma bohol za a kawo kaza a gina muku makaranta da asibiti da shanun huda da taki da maganin kutare da maganin dabbobi da komi a baka kyauta to baki uwarsu ta masu zai ta musulunta nan nan malamai suka je wa'azi fa a kano aka samu gari guda da sarkinsu da komi na maguzawa ne sun yadda za su musulunta gano sun yadda suka ce amma matsalansu a shekara su ɗaya suke wanka sau da babu ruwa a garin su ɗaya shine da damina in damina ta yi in ana ruwan sama suna samun ruwan da suke tarasi ta wanka amma damina na ɗauke rijiyoyin sun kafe kenan duk ruwan da aka samu na abinci ne na sha ne na kaza ne na kaza ne sai suka shigo cikin gari waɗannan malaman suna neman taimako akan a taimaka masu koma wannan ƙauyen zai sai masu bohol sai da aka shekara dindin masu kudin nan na kano sun hana wasu suna cewa yan izala ne to sanda aka gama yan hada kudin ahalu suna suke karo karo kuɗin bohol ɗaya. suka koma ƙauye za su yi masu bohol sai suka je suka tabbata suka tarar da kiristoci sun zo su masu bohol guda biyu an bude masu injin nika da injin sarfi an masu makaranta da asibiti da kaza da kaza duk garin gaba ɗaya sun zama kiristoci kuma kuma a nan kano ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ba sa son a faɗi gaskiya kuma kalla a yanzu to wai ma ba su karantar da mutanensu addini ba wa kake sa ran kuma za su tafi gari i gari can wani waje kuma su ce wasu je wa'azi mutanen da suka yadda suke sallah tare da su a masallaci ba sa karatu suna karantar da su ba sai kun tafi kun je kun musuluntar da mutane sai su bi baya su sa mutanen su kare yin rudda amma a nan gari kuma sun ce an kafarta musulmi su kuma a can sun je sun ga abin da suka yi jama'a isa wannan abin dole ne a hana shi amma in ana son famu mu daina magana ne shine za a hana amma in kuwa aka bar su to kuma za mu ci gaba da faɗin gaskiya bayan da za a yi jama'a irin wannan yanayin a bar shi bayan tafiyar shau dan fodiyo mutanen sai da suka samu aƙalla shekara 160 suke gudanar da addini a ƙasar nan kafin zuwan wannan da awa na sunna suke cin karansu ba babbaka suka bar arnan arewan nan akan abin da suke akan shi ma'an sai ya ce wai arna sun yi kaza to don me ba za su yi ba fansho suke ci da kun cuce su ai ina fatan mun gano wannan da kyau ko ba cuce su ba ramawa suke yi yasa yau karatun yau bai da daɗi tun da gaskiya ka fana so kuke a riga gaya muku abin da kuke so kuna kan bara ku وفاو السعسع بن ناجية المجاشعي كون متم سنة سعسع dan najiya almujashi'i za ta yomin mala ya ce wata rana ne a ta sa'asa abunan najiya almujashi'i wa kanan linnabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya zo sai ce ma annabi inni hamaltu hamalatin fil jahiliya ya ce akwai wasu amanoni wasu dukiyoyin mutane da na ɗauka na ci suna kaina fajal islamu musulunci ya zo wa alayya minha alfu ba'ir ya ce yanzu haka akwai akalla raƙuma dubu a hannuna kai raƙumi dubu kuɗi ne mai yawa ba raƙumi ƙwaya ɗari a ƙa'ida ana sai da shi an aka canza kuɗin a bisa yadda ake biyan diya yana daidai da naira miliyan goma sha wani abu kwaya ɗari shi ko dubu ke hannun shi na mutane fa'adaitu min zalika a mi'a ya ce sai na mai da guda 700 saurana 300 na hannun shi faƙalar lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in kai ne ka za ka sami ka shi shikenan kudin arna ai ganima ne tafi ka cin abin ka matsiyata ni ma ka komar da guda goma sai ku haɗu ku shiga wutan tare <laughs> amma bar ka ji wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi bai haka ba sai ce innal islam amara bil wafa ka sani a musulunci ya yi umarni da cika alkawari wana ha anil gadar musulunci ya hana yaudara mun gano wannan da kyau ko kakka yaudare su mai da masu da kudinsu mai da masu da dukiyoyinsu kadai abin da muke umartan ka da shi ke faƙala sai ce hasbi hasbi fawaffa biha ya ce wallahi wannan fatawan ta ishe ni na yadda na amintu ya tattara inasu inasu su yi mai da masu jama'a mun gano wannan da kyau ko ya zauna lafiya ko bai zauna ba to kai ma ka je ka bincika yanzu su wane ne suka baka amana na kuɗi ko su ne biyar ne ka da masu damansu in ba ka za ka sha mamaki wallahi duk wani wanda yake da haƙƙi a kanka ko na magana ne ka je ka neme ya fi maka kar ka zo ka ƙarasa rayuwanka a banza ka je lahira allah ya kwashe 'yan ladai da kai gaba ɗaya a raba mutane kai kuma a yi wuta da kai yasa ta irin cewa nan da yaudara da mutane suke musamman student zai zo gida sai ya tsara uwar shi ko ya tsara kawun shi ko ya tsara yayan shi ko ya tsara uban shi yan samu yan kuɗi da zai ƙara cika aljihu da su sai ka ji sun yafe maka saboda kai macuci ne ina fata mun gano wannan da kyau ka je ka faɗi gaskiya in abin da gaskiya ba da samun maka ba rashin gaskiya ko ya samu maka ya zama me ya zama aikin banza jama'a yasa kowa ya je binciki kan shi ya mutumin kirki ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma a ƙashin gaskiya iyakan ɗan abin da za mu karanta kenan saboda gaban da za mu kama a yau gaba ne mai tsayi bai kamata mu faro ta ba mu kai ƙarshen ta ba ina fatan mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin sai dai a lokacin da ya mana saura in akwai 'yan tamboyi ɗaya ko biyu sai mu ansa su sannan sai mai sallah na alaikum eh abin na fahimta jiya baka zo karatu ba amma a jiya mun yi bayani da cewa sanda aka yi auren aika ba musulunci ya aure ta ne lokacin a jahiliya ne sanda addinin musulunci ya zo mahaifiyarsa khadija da sauran 'ya'yanta gaba sai suka musulunta sai shi abul as sai ya zauna a kafirin shi ina fata mun gano wani da kyau allah ya samu dace alaikun salam ina daga tabbas da ɗan ɗari ƙarfi ta ahalin suna ya musulun tattaba ba to gwamma shi ya an shi kiristancin nashi Allah shi dalili kuwa akwai muna koyarwa a nan sai aka samu wasu daga cikin suna koya ma yara yadda ake kiran sallah da hmm. yadda ake sallah kake hmm. sai a nan kofar gidan makarantar akwai wani ɗan ɗari kashi kuma yana da kwanaki sai ya fahimci abubuwan da yake faruwa hmm. wallahi malam ya je ya haɗa kai da maguzawa dan har maguzawa makarantar sun fara sa hijab amma Allah ya suke koma ya ce ai za a ɓata waɗanda yaran za a koya musu wata bala'i da ya shigo a cikin musulmi haka aka zo aka tattara malamin makarantar kaf wallahi sai da aka kwana a sarkanu Allah shi kyauta dama ai a nan jihar Kaduna kaga inda suke da daban maguzawa yanzu wannan labari ne wala bi'uka misal Kabir shi a kofar gidan gidansa Ka gama maganganun da muke kaga ikon Allah ga shi ya zo ya gazgata ya tabbatar yanzu ka duba gani suna kokarin su ma addinin musulunci hidima sun je sun kwana a sani ba matsala ɗaukaka ne Nabi yusuf shi ma ya shekara goma ila da sun kai matsayin irin na Nabi yusuf yara za su ji sai su haƙura shi kuma sai je lahira ya gaya ma allah madaukin sarki abin da ya yi amma da a karantar da mutane addini ya gwammace a bar su abin da suke a kai zai su shiga wuta don allah jama'a kalli irin wannan kuma wai ba a san a faɗi gaskiya don su suke da ɗaurin gindi a wajen hukuma saboda suke masu tsafi suke masu duba suke masu duk abin da suke so a yi ina ba ta mun gano wannan da kyau domin gaje ka bincika malaman nan da suke yankan kai ake sawa ai kaza ai kaza cikin suwa suke Allah shi kiyaye sai wa kuma alaikum salam eh so da ya yi abu da yi mai duka wannan ya cika alkawarin wai ɗaya ne ya alkawari da wani ya ce lallai in wani ya abu kaza sai ne mai duka kuma shi wanda ya ce zai duka lallai ya fi ƙarfin wancan sai kuma wancan ya yi ɗan abin sai mai duka to anan ya cika alkawari ne <laughs> ya zalunce shi ne <laughs> abin da ya fi anan sai tun da ba rantsuwa ya ba sai ya mai afuwa ya mai fada ka gani in ba rantsuwa ya sai ka fara na wancan rantsuwan da ya kai mai dukan ya gyale shi ina fata an gane wannan da kyau allah shi wata jama'a bayan da za a iya fassara mafarki idan ya zamanto wanda za a fassara mafarkin ba a san shi ba ba a san ɗabi'an shi ba ina fata mun gane wannan da kyau kuna ta rubuto kaddu a fassara mafarki ba a fassara mafarki irin wani kuma gane wannan wannan kuma ɗan uwa ne ce ku taya shi addu'a za su fara jaraba muna fatan allah ya ba ku nasara ya ba ku sa wannan jaraba da kuke allah ya samu dace za mu saurara anan jama'a sakamakon lokacinmu ya kure ko sai idan allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi daga inda mu kwana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum